Waɗansu fitattun 'yan Najeriya da aka karrama saboda ayyukan da suka yi bilhaƙi da gaskiya wajen kawo haɗin kan Najeriya sun bayyana cewa haɗin kan al'ummar Najeriya ba tare da nuna bambance-bambancen ƙabila, addini da siyasa ba shine mafita wajen shawo kan matsalolin da suka addabi ƙasar. A wani littafi mai taken mazan kwarai da suka yi aiki da gaskiya tsakanin al'umma. da farfesa Cephas Tushima na cibiyar koyar da tauhidi ta addinin Krista da ke nan Jos ya wallafa ya bayyana halaye na gari da wasu da suka riki mukaman gwamnati a fannoni daban-daban suka yi. Tsohon kwamandan da ya jagoranci dakarun wazar da zaman lafiya ta ecomog a kasar Saliyo, General Martin Luther Agwai, na ɗaya daga cikin waɗanda aka ba da misalinsu a littafin. Na tambaye shi ko ta ƙaƙa za a warware matsalolin da Najeriya ta faɗa ciki? In wani yana tsammani cewa sojoji da karfin bindiga za mu samu Eh, an santa eh, abubuwan da ke damun mu mutum ya kuskure domin ba wata kasa ne ta fito ba ta zo ta cinye mu da yaki abin da gida ne abubuwa da yawa da ya kamata mu duba magana, eh, ilimi magana ya siyasa namu take makanta ya harkokinmu na magana sini da tanadi take mu za su iya zuwa makaranta wanda ba su da lafiya za su iya zuwa asibiti su samu magani yawancin abubuwan da muke gani yau za su wuce amma in ba mu yi ba tabbatace za mu ci gaba da waɗannan abubuwa ko duk sojojinmu sun kowa yana da bindiga yana harbi sai dai a harbi a kashe kowa so abinda ya fi da za mu yi dukanmu maganar dukkanmu yan najeriya in ba mu haɗa hannu in ba mu ce kasan nan namu ne faduwanta da ci gabanta namu ne duka in ba mu yi ba wallahi ba yadda za mu samu mu hau kan abubuwan da ke damu. General Martin Luther Agwai kenan tsohon kwamandan dakarun tsaro ta ECOMOG. Gwamnan jihar Kaduna Muktar Ramalan Yero ya isar da sakonsa ta bakin mai bashi shawara kan harkokin addinin Krista Reverend Joseph John Hayab. Ne kowane mutum fa shugaba ne. In kai ba shugaba a gwamnati ba kai shugaba ne a majami'a ko a masallaci ko kuma kai shugaba ne a wajen kasuwanci ko kai shugaba ne a gidanka. Ya nuna dukkan mu muna da haƙƙi mu gyara abin da ya zama. To idan ana zargin shugabanci ne ya nuna kowannen mu na da laifi domin mu ma a inda muke shugabanci din ba mu gaya wa juna gaskiya ba. Idan babban shugaba a can ya lallace to shi shine ya zama tunanin da a layin ku kai ma ka lallace idan babban shugaban da yake can Abuja bai yi daidai ba sai a angonku wanda ma bai ma san kuna nan ba sai kuma ku lalace abin ku ce da ce shi yayi to kamata ni da kaina ni gyara abin da ya zama mu don fadan da ake mu ai ba domin shugaban kasa bane ba jami'an tsaron da zai ba mu zaman lafiya idan mu kanmu mai mu zo na lafiya ba shi ma sakataren ekwa ta kasa farfesa samuel kunyop ya ce aikata gaskiya haƙƙi ne na kowa da kowa za mu iya mu duba shugabanci mu ce ba su da gaskiya amma ka tafi ofis fal naka wanda wani clerk wanda yana can kasa suka ga eh, fal din ya bata shugaba ne a hanyoyi namu 'yan sanda za ka wuce a ce mai 20 naira so ni a ganina da shugaba da talaka da manya da kanana maza da mata daliban namu malaman namu everybody akwai wahala a Najeriya kada mu ga cewa wancan ne problem idan muka fara ni professor a ce ni ina da problem a ga cewa a church na a ga cewa matsayi na general secretary ina yin gaskiya a wajen to wanda kuma yana kasa kuma ya ne ya faɗi gaskiya ni kuma ba zan dubi wancan limami na muslim ce shi da rashin gaskiya ba amma ni a ga gaskiya a ina a ga gaskiya a wajena za mu samu canji mawallafin littafin farfesa sefas tushima ya ce uh, primarily is to stimulate uh, the Nigerian public to draw their attention to the need for integrity Makasudin wallafa littafin shine ya zuga 'yan Najeriya ta hanyar jan hankalin su fahimci muhimmancin aikata gaskiya da ya taɓarɓare da ke neman karkatar da ƙasar zuwa wata hanya daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.